الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئه صابره يغلبوا مئتين وان يكن منكم منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين yanzu Allah ya sauwaƙa maku ya ku muminai saboda abin da ya sani na launinku da tausayinsa gare ku don haka ya wajabta wa kowane ɗaya daga cikinku ya tabbata a gaban mutum biyu daga kafirai maimakon goma don haka idan ya kasance a cikinku akwai mutum ɗari masu haƙuri akan yaƙin kafirai, to za su rinjaye kafirai ɗari biyu. Idan aka samu mutum dubu masu haƙuri, za su rinjaye dubu biyu daga kafirai da izinin Allah. Allah yana tare da masu haƙuri daga cikin muminai, yana ba su nasara, yana ƙarfafa su.